A shirinmu na mata, a yau mun samu zantawa da anti baby mai gyaran jiki, wata matashiya kuma uwa da take sana'a ga dangadan a cikin gidanta. Anti baby dai ta ce ita 'yar asalin ƙasar Chad ce, kuma aure ne ya kawo ta. Hakan bai sa ta zauna a gida ba. Ga yadda hiramu ta kasance da ita. Da lalle turaren wuta, ba abin da na sayarwa, tamfofi, lace, ta hakan ma gyaran jiki na amarya lalle na amarya kumra ba abin da bana sayarwa to ya aka kika fara wannan sana'a to wannan sana'a mu dai tunda muka taso muka taso akan sana'a muka ga kuma iyayenmu suna sana'a kuma da muka zo garin na alhamdulillah ba abin da zamu ce wannan sana'a sai godiya ubangiji daga wani gari kuka taho caji ce ke caji ce eh daman da sana'ar kika taho ko ko anan kika fara eh, sana'a daman da sana'a ta nazo kamar shekaru nawa kenan shekara wajen goma sha biyar haka kina gyaran jiki mm, da lalle da turaren wuta komai da komai eh, ta wannan gyaran jiki wani irin alfanu ke samu ganin ga mace kuma na tabbata kina da yara ya kike hada zaman aure da kuma sana'a abin da zan ce zaman aure na ina zama lafiya sana'a ta ma alhamdulillah ba abin da zan ce eh abin nufi kya fuskantar kalubale zaki mai gida zai buƙaci yara za su buƙace ki kuma ga jama'a tunda dai tana shigo gidan na ga mutane to alhamdulillah ina da wanda za su taimaka suna taimaka mi bana da matsalar komai ina iya gaba masu taimaka miki din mm. kaman uh, waɗanda suke aiki a karkashin ki eh a'a yan uwana ne ƴaƴan yan uwana Eh. Eh, su nawa su biyu ne suke taimaka miki eh. a rana kina samun mutane kamar mutum nawa kike wa gyaran jiki to a rana dai zan ma mutum biyar shida lalle zan ma mutum bakwai takwas ma a kullum ko kuwa akwai lokutan da eh to lokutan ana dai ina dai samun kwastama amma dai talata laraba alhamis an fi samun kwastama a ciki saboda amare ana zuwa misali a ce ana son a koya mm, ana zuwa amma gaskiya ba ni da lokacin da zan koya Ana koyawa mutane gaskiya eh amma kin taɓa koyarwa wasu eh na taɓa koya mutum biyu eh. amma ba yan nan ne ba yan ina ne zaria yan nan din mm. ba akwai masu nuna sha'awa eh akwai amma gaskiya ba lokaci ne eh. ba lokacin da zan musu matsayin ki na mace wani alfanun da kika samu a wannan aiki irin yadda kika share wa kanki hawaye misali ta mm. wannan sana'a to alhamdulillah wannan sana'a ba abin da zan ce sai godiyar ubangiji Anti Bebi ta ce dogaro da kai yasa take sana'a ga dangadan a gida ta kuma ja hankalin 'yan uwanta mata da su zamo masu dogaro da kai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.